masu kallon mu dai alhamdulillahi a yau mun shigo gidan dambe a wato yau muna sha hudu ga watan uku 2023 kamar yadda kuke kallo gadin bana an riga an taka tsakanin bangaren kudu da kuma bangaren arewa yau don ina jan kwaya ɗaya za a yi a tashi saboda yanzu karfe shisha kowa ya sa wuri ya zauna ka tabbatar da ka zama da kai ko an yara suke yi karfe suka tsare to abin da ya samu shi za a baka

ga dai ban nan ga dai ban nan ayya to fa shagon fatalwa fa bilahi lazi wannan yaran shagon fatalwa bin sai yake da gudu to ga dai ban nan gashi ga dai lamban nan ayya shagwa nan mun zafa ga dai lamban nan fa shagwa nan mun za shine mai wando bulu shi kuma shagon badalwa shine mai wando dogo to ga dai lamban nan Allah lokaci a dan ban nan kallon dan bana tsakanin kadara autan dan bunza da shi da abdul shagon abata mai kamar yadda kuke kallo gari dan ban kadara autan dan bunza shine mai yalon wando daga bangaren jamus abdul shi kuma shagon abata mai shine mai gajeren wando baki shine na bangaren kudu musbahu gano yutu ke kawo muku wannan dambe ga dai lambar nan ta kadara ba ga dai lambar nan kadara wutan dan binza ga kadara wutan dan bunza na shine mai yalon wando ta to a buga mana mu gani a gindin mu magurin kisa ne a buga ta ya fara kewa abdul baduka fa ta. gari dai lambar nan gari lambar nan masu kallon mu kadara kadara hoton dan bunza kadara hoton dan bunza gari lambar nan da shi da shagon abata mai shagon abata mai fa dukan tsoro ke yi yauwa daga nesa ke yin duka ya kamata in dukan zai dinga matsawa sosai jikinsa to gari dai lambar nan ayya ya samu kadara ya zaɓi gadara amma gadara ya dauke dukan ga dai dan ban nan to wannan dai dan bai sai an tashi komai zai iya faruwa a dan ban dai to ba kadara dai yanzu yana dan jin tsoronsa ba kamar da ba Gari nan nan fa, kadara ya tsayawa ba. wallahi kadara gudunwa ba kudan nan yake to ga dai dan ban nan kadara wata nan mu za ya kasa tsayawa ba gashi nan to ko rike kowa dai ka duka ba tsayawa ake dan ban da yakin kyau ga dai dan ban nan ai tare mu gani ban masa

kadara hoton nan bin zafa sun ki tsayawa fa to masu kallon mugare don bana za a taka tsakanin e, bagon ɗan geza daga bangaren gurama da shine mai gajeren wando mai dogon wando kuma autan kudawa yau shi ma jihar kano za mu ga yadda za a babata wannan wasa gare lamban nan gare lamban nan gare lamban nan gare lamban nan masu kallon mu bagon dan larige za shine mai gajeren wando daga bangaren A autan kudawa shine mai dogon wando yaro mai zamani ga shi nan da yi wannan dan ba sai an tashi wallahi kowa ya iya dambe kowa ya iya duka kowa ya iya na'uci shagon audu a shagon kuda autan kudawa shine mai dogon wando ga dai ban nan ta ga dai damban nan masu kallon mu wanzu dai don mu ga yadda za a yi wannan ban ga ban nan ga ban nan autan kudawa mai gajeren wa autan kudawa mai dogon wando shagon dalladi geza shine mai gajeren wando thomas kallon mu nan man nan za mu ga inda za a yi wannan dambi gashi nan ta ga dai nan ban nan masu kallon mu kuma zai mu ga inda za a yi wannan dambe musu ba kano yi dube ga muku wannan dambe shagon dan ladin geza mai gajeren wando bagon dan ladin geza shine mai gajeren wando a hutan kudawa mai dogon wando daga bangaren kudu ta ga dai damban nan fa kuma zira ido magayin da za a wannan damban ga dai damban nan zaman na don na don to ga nan ba shagon dan lori geza da shida kai kai kai kai autan kudawa ya shiga wallahi wallahi dai ga dai nan autan kudawa fa ya dage bakon Allah lori geza shi ma a tsaye yake to ba dai nan nan autan kudawa ba hakan dan lori geza ga shi kai kai kai kai kai kai ga wani daurin aure wanda za a yi ranar juma'a idan Allah ya kai mu wallahi ga dai nan nan Kay kay kay kay kay kay kay kay Ta, na dai nan ban nan unguwar ga dai nan ban nan fa gadi yadda kuke kallo ga dai nan ban nan hautan kudawa shine bagon dalla da ke zame gajeren wando daga bangaren gurma da ta to ga dai dan ban nan fa an dawo turmi na biyu kamar da kuke kallo hautan kudawa gashi nan da dogon wando gashi nan ga kuma bagon dan ladige za dai wannan dambe gashi nan to ga nan dai lafari ya riga ya buta ya ce shi ba ruwan eh, a wino za mu ga ba wino ga saurayin tafi yana can birnin tabi yana neman shirkawa za mu a banna dan banna banna hautan kudawa gashi nan yana tami ga dai hautan kudawa nan hautan kudawa ya shiga wallahi ya kaba shi amma ya rike shi kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai to Allah kiyaye ga dai lamban nan ayya hautan kudawa ba ya shiga kai nan wallahi gashi na hautan kudawa ayya gari lambar nan ayya gari a wajen kudawa nan gari lambar nan fa wallah da kuwa ake a wajen kudawa an ce a busa a sha ruwa to masu kallon mu gari lambar nan an koma tsakanin ta gari lambar nan fa gari lambar nan fa a wajen kudawa goma wani ba Allah ya ce ai sai dai a ce dogo mai tafasa rayu su ba ba hakan Allah da geza ban dubu biyar ba dogo mai ta rayu shi da ramadan dubu goma ka ji abin da aka ce ga dai nan ba nan ba to wani bawan Allah ya sa wai dubu goma tsakanin dogon mai kasara da ramadan dogo mai tafasa da ramadan naira dubu goma ga safash a hannuna na shiga kayan ma yaro yawa yaro ba ya da manya ya na kinga kutuma ko ta mace tana ana mata wando ko ta mace ana mata wando ko kinga na ba yaro ba la ilaha illallah na ga wani alaka ka toti toti ko yawa kake ke ga dai dan banna ko da gobe ta yi halitta ga dai dan banna la ilaha illallah mutum da lokaci amma ba komai yadda gobe ko ya Allah ko mun gudu ka sai ta kamo ka da bai ba tsoro bane ta yi lakur lakurin ki horo ta yi namijin lakur kalla ku ce ta kyale su lokaci kaɗai yake jira asiwaju baban dan haruna uba haruna kuli kuli to fa kowa ya ji kowa ba amma sun ki tashi kuma sawun kyakkyawa ya sassaban ne bayan ka babba na murtala iyaku ya ce shi kuma <laughs> ga ne nan naira dubu hamsin gashi nan dai bakon da ladi geza tofa wannan dambe inda da tsotsani da yanzu za a yi muguwar faduwa allah kiyaye to ga dai rago mai takasara nan an taso shi a ah, wato wanda wani bawan allah ya ce ga naira dubu goma

su wa ke yau shi bello nan ma ya taso to kuma ga alganin bello ga kuma dogo mai da kasara ba mu sani ba za a kama wannan dambe ko ba za a kama ba to wani bawan allah dai shine ya sa dubu goma ya ce da ramadan yake so a yi da dogo mai da kasara to To ga dai dan bana. garin bana an taka kuma an koma daidan ban tsakanin na dada da garkon yahayin tarasa garkon yahayin tarasa dai shine me ga na daga bangaren ya kafa na dada ta ga daidan ban nan ya fa kara kafa na dada wallahi ya kara kafa na dada ga daidan ban nan ga daidan ta to na dadafa to ya fi koro na dadafa la la la la la la la la la komai zai iya faruwa ga dalilan wani gaji Allah ya kiyaye ga dalilan nan fa na dadafa shiga yake ga nan na dadafa shiga yake amma dukan tsoro yake ga dalilan nan ga dai lamban nan ga fa da nan fa